sake zama a cikin wannan majalisi na wannan littafi na sahihul adab islamiyya wanda yau insha Allah za mu tsari nishadi na ɗari biyu da bakwai inda mala yake magana akan adabu ba'ali wato ladubba na cin abinci wannan shine ladabi na ashirin da daya daga cikin ladubban ingantattu na musulunci yau za mu tashi adabu ba'a da yawan mu suna cin abinci amma kuma akwai bukatar mutum ya san yaya musulunci ya tsara ladabin cin abinci daga cikin waɗannan ladubba da za mu yi magana na farko akwai a tasmiyatu fi awwali akwai yin bismillah a farkon cin abinci na biyu fa'iza na siya an yi sammiya fi awwalil akali idan mutum ya manci bai ce bismillah ba a farkon cin abinci to fali ya kul a awwalihi wa ahiri sai ce a awwalihi wa ahiri ma'anar a awwalihi wa akhirihi da sunan Allah nake fara cin wannan abinci a farkon cin abinci na da kuma ƙarshen cin abinci ladabi na uku al'akalu bilyamin cin abinci da hannun dama sai dai akwai wata lalura wadda za ta iya hana mutum cin abinci da hannun dama na hudu al'akalu min aljanibin da ziyare mutum ya ci abinci daga ɓangaren da yake kusa da shi idan mutum ya zo ya ci abinci ya ci sashen da yake gabansa na biyar al'akalu min janibin kaf'ati a wasu wato cin abinci wato ɓangare ko a ce gehen kwano ko daro duk wani dai abin da yake buɗaɗɗe ne irin ƙaton kwanon nan nada wanda ga gida in yara sun kai sunawa duk tare ake zuba musu abinci a zo a ci kuma in ka kuskura ba ka na an gaci abincin to kai cin abinci gare ka kuma da wani lokaci don haka duk inda kake a wancan lokacin an ka ɗauki wannan kafa ɗin an ka aje wasu na wasu shi da kasko amma dai duk wani abu buɗaɗe ana ce masa kafa malaki a tsabaki ko kuma akushi na shidda adamul akali mustaki'an wato rashin cin abinci a kishin gide za mu ji ma'anar a kishin gide ko a dahe duka yana da ma'anar a cikin gide kama za ka ci abinci za ka ci tuwo ko za ka ci shinkawa sai ka ɗan kishin gida haka kana ɗiba abincin kana ko kuma kana cin abinci ka yi dahe wanda dokun sani da iyayenmu da kakanni suna tsawatan mu kuma suna nuna mana yan haka nan yana da illa sosai to sai na takwas ko na bakwai Allah ya riba ba'aman kada mutum ya aibanta abinci za mu ji me ake ce ma aibanta abinci daga nan sai na takwas adam shaba'i rashin mutum ya ci abinci sai ya koshi wato rashin koshi kenan yana daga cikin ladabincin abinci ba ka cewa sai ka koshi na tara adamun nafhi fi wa rashin yin busa a cikin abinci ko kuma abin sha na goma adamu tarkin lukumati a saƙiɗa wato rashin barin lomawa da tarwaɗi abinda ake ce ma wato allukufa abin da ake ɗebowa daga hannu zuwa gabaki dada ko shinkawa ce komi duk kun sani da iyayenmu da kakanninmu sun koya mana hada zamancin abinci da yadda za ka sha ya kwano ya zo dab da kai da irin zaman da za ka yi ta yadda abincin ba zai zuba a ƙasa ma ya waɗannan abubuwan duk an yi wargi da su an yi jiwa da su mu ga muna yau abinci na ta ba mu wahala yau ba abinda da muke wahalar nema irin abinci saboda irin yadda muka yi watsi da wannan sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wurin cin abinci na goma sha ɗai adam alƙira na fitamri wa wato rashin haɗawa a cikin dabino ko makamantan shi abinda aka nuni duk wani abincin da yake wato guda-guda ne kamar su dabino to idan ka zo ce ne a dinga ɗauka guda-guda sai in an yi ittifaki tare da waɗanda muke ci sun ce gaskiya a zanga an ka ɗau guda-guda bai cika baki ko dama-dama a ɗau biyu ko a ɗau uku-uku kanu a fara ce abincin an yadda da haka to nan sai ka kama ɗaukar biyu kana ci ko ka ɗauki uku ka ci amma idan ya zamana ittifaka abin nan guda guda aka ɗauka sai ka kama ɗaukar biyu to gaskiya ka yi zalunci irin wannan ya waru ina jinni ko shekaran jiya ne muna cin wani abu ni na san da wannan ladabin na ɗauka guda guda amma kowane na ga hannu waɗanda muke tare kowane su uku uku ya nama na irin wannan naman soyayye an kawo da kwano haka ni na ɗauki guda sai zan jiba hannu ko da nan da hannu na ba ne ko da nan jiba hannun saura sai na ga uku wani biyu kuma ya kaɗa guda ba ta da wannan kuma wa rashin sanin ladabin ta abinci amma bayyawa abin da aka aji kamar soyayyen nama da an ka soye an ka sa an kawo muku ga ture za ku ci to kaga sai kowa ya ɗauki guda guda in ku abin nan ba wanda ka ɗauka guda guda ba da sai ake to jama'a babu matsala mutum na iya ɗauka ko nawa ya ka iya ɗauka wanda ka iya cika min kowa ya yi kaga yanzu nan dan na kaga mai uku ka ɗauka ba zan ga yanka ba amma ni ina ɗaukar guda shi baki na ka ɗauka kai ko kana gami uku kana rugewa wannan ba ladabi ba ba zan manta ba ga azumi akwai wani buɗin baki da muke yi kasancewar mutanen da ake buɗin baki da su irin mutanen gane haura za kai ɗaya ka ci kawai da an ka abu sai kawai kowa ya zo ya yi haruru ya dade kuma darewa ga wanda an kai haka ɗaya na mutum zai ja a wasan ya dayi haka sai ka zai kai gaba da fish aji shi na ɗauka guda guda yana ci kaga duk wanda rashin sanin ladabin cin abinci takaice dai idan Allah ya haɗa ka da cin abinci da mutumin da bai san ladabin cin abinci ba akwai wahala kwarai da gaske don haka a musulunci ake son kowa ya san ladabin cin abinci na goma sha ɗai shine muka yi magana rashin haɗawa tsakanin abin da yake da dinu ka a yi ƙira hmm? a yi ifradi kada a yi kira ne kun san kira ne wurin aikin hajji ake kira ne me yasa ake ce ma aikin hajji kira ne saboda ana haɗa hajji da umra yasa ake ce mai kira ne to amma me yasa ake ce ifradi saboda hajji ta ita kadai to ya zama na kada a samu mutum na haɗawa cikin dabinu. wani hawi ko abin da ya kama da na idza kana ya'kulu ma ahadin idan mutum na cin abinci tare da wani ba ka haɗa biyu illa bi izinihi sai da izinin wannan da kuke ci ko jama'an nan da kuke ci kamar da ne muku bayani amma in kai kaɗai ka ci a ladabin musulunci an kawo nama an kawo ma kaɗai za ka ta ajanka in guda guda zai ma sai kai biyu biyu kana ci ajin ka ba hana ka in ma uku za ka ɗauka ba hana ka amma dai ya zamana kuma cin ba zai fitar da kai ba wala akwai wanda in ya sa wani abu ga baki sai ya yi hawaye saboda ya ɗibi abin har ya yi uba ya wuce baki ne ya ta wurin haɗe shi bai iya haɗe ba eh bai iya wannan don haɗama ce na goma sha biyu alhamdu ba da sa'a cewa gode ma Allah bayan an gama cin abinci to waɗannan abubuwa guda goma sha biyu su ne ababen da za mu tattauna a kansu muna roƙon Allah ya shige muna gaba ladabi na farko malaki a tasmiyatu fi awwali wato yin bismillah ambata sunan Allah a farkon cin abinci jama'a ma komi za ka ci hatta da kwai da kwai din nan kace na naira hamsin za ki ci kamin ki kada ba sai ki bismillah in ba zuka za ki saba ki ki bismillah kuma ba a cewa bismillahir rahmanir rahim sai dai bismillah kawai ya isa a tasmiyatu fi awwali a ambaci sunan Allah a farkon cin abinci fa fi sahihaini an umar bin abi salamata radiyallahu an ya zo cikin buhari da muslim daga umar bin abi salama Allah shi da aikinsa ya ce kuntu gulaman fi hajari rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce na kasance ina ƙaramin yaro a cikin gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina cikin gidan shi ina karamin yaro wa kanat yadi tafishu fi sahabati wato hannuna ta kasance tunda kun ga yana karamin yaro bai san ladabin cin abinci ba haka sai kasance yace hannunai tana kai kawo a cikin kwanon cin abinci kenan ko ina ɗebowa ya kai ya ɗebo gabansa ya ɗebo gaban wani faƙala li rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace da ni ya gulam sammillah yace ya kai yaro ka ambaci sunan Allah wa kul biya milika ka ci da damanka wa kul mimma yalika ka ci ta gabanka fama zaltu tilka ni'imati ya yace ban gushe ba yace fa ma zalat tilka ni'imati ba wato bai gushe ba wannan shine cin abinci ba haka nake cin abinci tun da wato wannan yana karantar da mu ka'idar musulunci idan mutum ya tashi yana yaro zaunawa ake a bashi ladabi kuma ba abu mai wahala duniya irin ba da ladabi ba wai yi ma mutum karatu bai kai wahala bai nasa ka ba ladabi za ka iya samun mutum na da karatu bai da ladabi eh? sai ka ga mai ladabin da bai yi karatu ba jama'a sun yi sunai sama ga mai karatu da bai da ladabi ka ya zama tilas gare mu abu ne mai wahala amma mu jure mu yi kokari mu kula da wannan ladabi musamman kun ga wannan ladabin da wannan bawan Allah ya samu mai suna Umar bin Abi Salma wanda can da bai san da wannan ladabin ba amma zama na gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka koya masa wannan ladabin cin abinci guda na farko ya karantar da shi in zai abinci ya yi bismillah na biyu ya karantar da shi ya ci da damu na uku ya karantar da shi ya ci da ta gabansa yaran da suna da sauki wajen tarbiyya saɓanin yaran da muke da su yau ba ɗaya ba ne saboda wancan lokacin abubuwan da suke taimakawa wajen lalata tarbiyya babu su amma mu yanzu mu mu ba da tarbiyya yan kana su ba da tarbiya abin nan me suke ce mata eh, eh suke ce mata tashoshi da muke da su tauraruwa ko da sauransu su ma suna ba da tasu tarbiya to sai yaro da zan wace zai dauka sai yaro ya kalwar ta yi mai sauki sai ya dauka saboda shi bai san mina na ya kamata shi yasa sai mun ta ya sai ga harkoki na na whatsapp harkar twitter harkar facebook instagram da sauransu duka ga sunan shi sai waye don don yarinya ki tashi mai daki ta rufe daki sai a zahar ta hito bar murna tana ta cikin duniya duniya da baki san ina ta ba in baki annaya baki kina nan kina tinkawo kina kuri ai nan ba ta zuwa ko ina tana nan cikin gida tana mugun abu akwai yarinyar da kwanan nan ba da dadewa ba a cikin unguwanninmu yarinya aka yi ta mamaki yarinya ba ta zuwa ko ina ya aka yi ko da aka bincika yarinya da juna biyu ya aka yi ya aka yi sai a gana a shi cikin yaran da ke zuwa ɗiyan ƙaunar mamasu wanda ke shigowa gidan irin kamar yanzu a cikin islamiyya shi ko ɗan wannan lokacin sai ya kirdadu wannan lokacin shi ma shi gidan in ya ce tun da dai dan gida ne shi ma sai ya zo shi zaune suna taɗi da ita ashe yau da gobe yau da gobe nan ya samu dama haimar ciki su abubuwa irin waɗanda abubuwa yanzu sun wuce don haka bar murna wai ka bar yaron ka gida kuma baka san me yake sana'antawa ba Allah ya kare mu don haka kun ga wannan sahabi umar bini abi salama ya ce tun lokacin da manzan Allah ya gaya masa wannan ladabin ya ce za zalatil ka bi'imati ba'ad wannan bai gushe ba shine siffar cin abinci kun ga wancan lokacin suna da riko da tarbiyya kuma suna kulawa da ita Allah ka azurta mu ga tarbiyyantar da yaranmu da kuma wato riko da tarbiyyar da muke ba su malaike cewa fa iza lam yazkurullaha ala ta'amihi nuzi'atil barakatu minhu idan mutum bai ambaci sunan Allah ba akan abin da zai ci to ana kira albarka cikin wannan abin da zai ci don haka yanzu zai yi wata da za ta yi tuwa gida ta ci ɗan da biyu guda ta yi bismillah ke kuma sai da ki shaƙi ciki da arish ki sha shayi ki hito amma biki bismillah ba sai ki ce yunwa kika ji ita kuma kwata-kwata yunwa da ita da ita sai ban kwana saboda ne ita wanda ta ci guda sai an ka sami albarka shi yasa kuma ganin abincin da muke ci yanzu galibi babu albarka ciki ne saboda babu yin bismillah kuma yin bismillah nan sai ka yi dagar gaske kaka iya yin ta wani misalin yanzu ga mu zaune tsakani da Allah mutum nawa ne suka yi zikirin zama in za a zauna a sunan manzan Allah akwai zikirin da aka ko babu eh to yanzu kowane mai yayi tunani mutum nawa ya samu ya zikirin eh ba su da yawa kina yiwa ke taimakon Allah ne abin na cikin ki sai da ke zauna sai ke tuna to kun gani ila yanzu da za ka tambaye ni na yi da za ka tambaye mala adamu ka yi sai ce to yanzu dai zai yi saboda ɗan bai bari tunda yanzu amfanin wannan addu'ar da yanzu a ce wani ya bincike wata ɗaliba ne ke ce wace kujera ma ya zama makaranta ce ta ce wata kujera na nan jiya sai ce to abin da muka so kujera na ya za a yi a mana ita akwai wani abin da muka so mai mata kwan hannunmu gobe ki mai shi ta za mu ba ki kaza kar yi mamaki a iya samun ɗalibin da zai yi wani ko in bai fito ta wannan hanyar ba sai ce to don Allah ku jera na an ce tana da ƙarfi ya za a yi don Allah ki taimaka ki aro ne ta amma ba mu kowa ya sani yan lura da zamu da mun kare gobe sai a gaisuwa sai aka zo ku jera ga aka tsaye ta sai ka zo ka zauna ba kai addu'a ba kawai sai ka fara jin wasu abubuwa ga yanayin jikinka zazzabi zazzabi ciyo ciyo abubuwa a shi ai mata wani asiri ne sai ka ga mutum ya haukaci haka nan tabarma haka nan eh, kushin ɗinki haka nan gadonki duk ana iya tsirce su a sa wani asiri wanda da zarar aka yi wannan asirin kina zauna a bisa kujerar to tasirin asirin zai gudana sai ya zama gaba ɗaya baki ko kauna zama gidan wata na gaya mini ta ce wallahi malam da ni ya aure ba wata sati guda ba sai in ji ina cikin gidan nan kamar ana hajijiya da ni ta ce kuma wallahi da na haito gidan nan sai in ji kalar kun ga wannan akwai alama akwai wata matsala ta fara da ita ba banza ba ne to Allah ya taimake mu to don haka shine sirrin yin addu'a in za ka zauna to haka nan tasirin yin bismillah in ka shan abinci abincin zai yi albarka idan ba a yi bismillah ba kuma ba zai yi albarka ba ana cire masa albarka yake cewa sannan na biyu wa akalat ma'ahu shayatin kuma shaidannu za su ci wannan abincin tare da kai kenan jama'a abincin da ba a wa bismillah ba yana dauke da illa guda biyu illa guda nawa illa guda biyu illa uku ce illa ta warko abincin nan ƙaddarta mai halakawa mai kisa ne amma kai ba ka san da an sami wani abin kisa ba kamar an sami shi wani wato guba mai ya, ba ka sani ba amma ga idanun ka gani lahiya nan sai ka yi bismillah to da karyar allah abincin nan ba zai ita tasiri ya halaka ka ba sannan abincin zai yi albarka sannan shaidan ba zai ci wannan abincin ba ka haramta ma dan cin abincin wannan abincin akwai wani ba Allah da na gani haka haka zauna in za a yi mai wani farfesu in an haka mai ya bude farfesun ya ji kayan yaji in ya bude sai ce ba ka zai ci ne sai ce wani kai da wani tuni da shaidan ya ce ba ka zai ci ne ya ce ga hainan sai ka yi ci sai ce bismillah sai ce ta to ga ci sai ce ya haramta mishi ƙashi in ƙashi ya gulguye sai ya tabbatar da ƙashin nan da zai ya gulguya ya yi bisimillah in zai cin naman nan kamin gulguye ƙashin nan sai shi jiwa da shi zai ci wanga na musulman aljanu na ba na su iblis na iblis da jama'a sai wanga ƙashi ya yi masa yawa tana za mu zama mai haka rawa muslimun fi sahihi imam muslim ya rawaito hadisi a cikin ingantaccen littafinsa an jabir ibn abdullahi radiyallahu anhuma daga jabir da abdullahi Allah shi da aikin shi da mahaifinsa annahu sami annabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ya ji annabi tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi yana cewa idza dakala ar-rajulu baytahu idan mutum ya shiga gida nai fa zakarallaha inda dukhuli sai ya ambata sunan Allah a lokacin shiga tai kenan yayi bismillah wa inda ta'ali ya ambata sunan Allah a lokacin da zai ci abinci qala shaytan sai shaytan ya ce la mabita lakum wala asha'a sai ce yau gidan ga naku ba zan samu dama wurin kwana ba yau ba ni ba kwana gidan ga sannan wala a sha yau ni gidan ga ban samu abincin dare kalacin da ake abincin da ake ce da daddare da yamma yau daɗa kwan ta mishi gidan ga wai za da hala idan mutum ya shiga gida falon tsorin laha inda da kulihi bai ambata sunan allah ba lokacin da ya shiga ƙala shaitan sai shaitan ya ce adaraktumul mabita yau mun yi tarayya wurin kwana da bidon yi yau tare za mu kwana shina ta tsalle shina murna yau mai gida gado guda za mu kwanci saboda mai gida ya shigo gida bai bismillah an gane ku wa iza lam yadhkurillah inda ta'ami idan mutum bai yi bismillah ba lokacin cin abinci qala sai shaytan ya ce adaraktumul mabita wal asha yau mun yi tarayya da ni da ku a cikin wurin kwana da kuma wurin cin abinci yau tare za mu cin abinci kuma yau tare za mu kwana shi yasa wani lokaci zaka ga mai gida na shigowa cikin gida sai ga ya sha kunu ya shuri wa gabuta ya shuri wa kwano abinda ba na laihi ba ne mai sai na laihi a yi ta wahala sai ka ce mai gida don Allah ya hankuri ƙilan da za ka shigowa ba kai da tumilla ba don Allah ya ta kai da tumilla ka dawo ko da abubuwa na rin dama gidanka don gidan da. ƙilan ba kai da kake ba eh i mai damu dama a to alim wanda bai damu dama kai ce dai eh an mai damu dama aka magana wa kai ki tun warku wani na ce ki sai ki aure wanda bai damu dama wata ki ina ne a'a da Allah bar wannan magana a'a da Allah bar a'a a dai wata magana a dai wata magana ku dai abinda an matsalar ku abinda an matsalar ku na faɗa muku kullun ciyanku ku maganganun da ake gaya muku cewa wai ki har yanzu baki aure ba shine an matsala da kadamu shi ka sa sai ku runta idanunku kwattaho sai ku yadda shi aure don mi ba a bincike a musulunci ba bincike cikin aure wallahi ne ina ganin rayuwar wasu mazaje na tausaya ba matarsu ka ga namiji bai san ciwon kai ne ba kwata-kwata allahumma sai dai auren da an kai lokacin da iyaye sun kai maka auren ba tsaya suka yi bincike ba amma irin yanzu ke yanzu asiya ko ke wannan mai sunan da kusa gare ta eh jamila yanzu duk wani wanda yake yana son ki aure ba cikin garin ga yake ba in dan cikin gari na aibin bincike in ɗan wani gari da ai bincike ta kanar ta kano ci ba wani wanki kuɗi ya je har kano har kaduna ya je ya sansani halaye ne wani aiki ne kuma yau waya gama ta isa waya gama ta isa cewa ɗaya za ka yi Allah abin bincika maka halaye shi eh? ba a wani a wasu dai abba su wani wasu dai abba su wani wa alaikumussalam to ke gani eh wannan ka da ai wata da ke wada da sai gaskiya ne wato ku saurara ku wallahi dan ke zauna babu miki ku saurara ki kare mutuncinki kin ruwa ma kanki asiri ki kare kanki kina addininki don ke kin Allah bai sarki to amma da ki sai da mijinki a kada ki wuta ina daɗi. mu abinda ba musu ga kunan ba ku da mazaje mun sani kuma haka Allah ya tsara haka Allah ya hukunta ba abinda ba musu mu gan ku kuna wasu abubuwan da ba su dace ba ran mu bai mu da gani don in kun yi abin da kuka ce malam ga ɗaliba kana kaga abin da kai ka karatun da kabbata bata kamar yadda in mun kai ba daidai ba sai a ce a ah, yau ka malamin ku yayi abin kunya ko ba faɗa musu. to mu ma yan kuɗi ba daidai ba ana faɗa mana wani ka kiran ka ta waya ce yau ce na wata ranar mai jiki ko aka ce mata ko jamila ko daura ko wane da ce jamila daura ce ce eh ita malami ta bani mamaki irin yadda naka ganin yanayin nan da hijabi da niƙali da safa billahi da zai ba a abin da ta kai ta yi shi ta yi shi ba ka sa abin da ya faru kaza kaza kaza kaza kaza sai mun ga muka sai kai mamaki ko shekaran jana na kire wata da karanta masa wani labari ta ce to kai malam ina ka jiya na ce ake san mu muna zaune a kawo mana labari gani kuka kawo ba mu yawo ko ba mu wallahi muna zama a kawo mana duk sun da argun gusa ya mu mai Ka na gaya mu wannan magana na ce kai duk sirrin hannun mu ne duk abin da aka gidan kowa yana kawo mu. ya ce a ah, malam to yace wallahi ka kai mamakin akwai wasu labarai na yaka bani sai na zana mai gida uku da abin ya faru sai ce to mana na ka sani ce a ba ni za ka ce mu haka to na ga baka yawo ce yi amma duk sirrin komai muna da shi saboda haka kowa ya kama kai kasancewa miji bai zo ba na kwarai a jira inda an yi maka iyaye sun yi maka miji ba su tsaya sun kai bincike ba to yanzu sai ka yi bincike ina malama amina muhammad nan muke zaune da ita ko babu surutun da ba a yi malama amina ko sun shekara ta tara ba ko ba ta tara ba zaune babu aure sai da ta yi tara kowa ya mata surutu hannun cikin ku wai ke yoshi sarki aure ran da ta yi wani karatu na wasu ka ce kai karatu ya kai karatu matsala dai babu aure to babu aure kawai mata mijin da boye Allah nan sai ta hankuri sai ta hankuri sai da Allah ya kawo kwatsam dunnan cikin ku sani. haka dai kun za ta aure lokaci yayi ita da kanta abin da ta ce ni wallahi ba na aure ma bai cikin zuciya ta saboda in na da irin rayuwar da ni zauna lokacin da ni ya aure yanzu sai in yi gudun kai in sai in kuma haɗawa irin ta. to shi ko irin wannan kawai wa iza azamta fatawakkal ala Allah in Allah ya ga dama sai ya saki kada ki fiye da wanda ke yi jarabawa ce ta rayuwa kuma ba ka iya hanawa Allah ba zai barin jarabar ka ba bawa in Allah ya ga dama jarabawa wannan kana cikin waga baka je ta ba sai kawo ma wata sai da kai hanku in ba kai kuma duk abin da za ka yi sai kai to shine kun ji abin da shedan yake Allah ya kare mu daga sharri shedan kun ji makirci da sharri na shedan jama'a bai ban mu ba hatta da gidajen mu bai yake da mu bai ban mu ba hatta da wurin cin abinci mu biya yake da mu kuma ina jin hatta da ko malam adamu ne ko suleiman wani ya yi mana magana ce ku kula shi dan yi addabar masu addini galibi wanda bai damu da addini ba ina jin malam adamu ne ko galibi wanda bai damu da addini ba babu ruwan shi dan da shi saboda shi kai ne shi kai ne kai ne amma wanda ya addabi shi dan ya zama ga idanun shaidan in an ga sahi da sahi yana nuna mu mukarrabai ne yan kan zagi ne a yi kokari wani malam wani da malam wani da ustazu wani da alarammu wani a ga yau su ya zube su sun kai yawa kullum sa in an kai assembly sai ya gaya ma waga sai su tesi mai kokari don Allah su halaka mai malaman nan saboda ya san in malaman sun ka halaka al'umma sun halaka tunda kullum malaman suna ka ta al'umma ga hanyar daidai suna ka cewa abinan abinan abinan abinan abinan har aka ga hanyar tsira ba suna ba to in ya gama da su kowa ya halaka sa kun ga kullum muna gaya muku ku daina bacin malaman ku daina zagin su ku daina aibanta su ku daina cin naman su bai kamata ba wallahi na san wata mata ba ta da rai wallahi lokacin farko farko mijinta da an yi abu to malaman ku dai haddace ta ce kai saurara ne shin kai baka da aiki sai binciken miyagun laifin malaman mu kai mi haka ta ce to tsaya ka jiya wallahi ka kuma to min gidan gada wata magana wani malami ya ba daidai ba mista ba ka ɗauko min labarin waɗanda ba malamai ba shi ka waɗannan wa mijinta ya ce ta ce min wallahi taraka da malamai malamai cin naman su ruba na wannan mata haka take ba to ku duba jama'a amma yau ɗalibin ilimi shi zai yi zaune wai da shi aka ce nama malami a ce to malam nasiru kan to malam nasiru matsala ta kaza shi ko malam adamu wannan da ke gare matsala ta kaza to wai malam jamilu ba oh ba ki san shi ko ba wallahi shi ko matsala ta kaza to malam sani ma ba ki sani ba ba ki da mugun abu shi ko malam wani ah, to dukkanin mu wane na ya kuɓuta bai laifi mu mala'iku ne ku tsakaninku da Allah bai ta zai zai muka yi muku gidajenku mun ne muku bai ta zai zai mu ce sai mun gane sirrin ku da ku da mazajen ba mu muku haka to amma don me kuka mana haka wai wata dalilin da zai sa ta yadda da malam wani ko ta yadda wa'azi ne sai ya zan kawar mala'ika abin da ya faɗa ke gaskiya ce zai ke aiki da ita in kuskure ne ya ka aikata shi ya sani ba a yi miki hisabin aiki ne kuwa ne miki hisabi yanzu yi malam nasu da ya laifi ana miki hisabi ana zuwa ranar kiyama a cikin tsaya ina malamin nan da ka miki wa'azi makaranta to yau cikin laifi ne fara ɗauko zunubi uku a cewa miki zai yi to ni ko za a ce ɗalibar kaza ba za a ɗauko zunubi ta jewa ba Allah ya samu rani rawa muslimun fi sahihi imam muslim ya rawaito hadisi a cikin ingantaccen littayarsa an huzaifata radiyallahu anhu qal daga huzaifa Allah ya kara masa yadda yace kunna idza hadarna ma'a sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun kasance idan mun ka halarci wato cin abinci tare da annabi sallallahu alaihi wa wa sallam Lamna da nada na hatta yadda rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba mu aza hannuwan mu ga abinci sai manzo Allah ya fara aza hannuwa ne jama'a kun ji girmamawa ba mu fara aza hannuwan mu sai manzo Allah ya aza hannu wato akwai laduba da musulunci da wasu abubuwa ana kauda kai ne gare su saboda a tare yanzu a tada nan ka'idar ladabin musulunci duk malamai aka zo aka yi karatun nan ko alamar tashi bai kamata ta ɗaliba ta yi yunkurin tashi ba sai ta ga malaman nan sun shinta haka ya kamata ku ba sabon manzan Allah idan aka zo cin abinci sallallahu alaihi wa alihi sallam ba su fara aza hannunsu sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya yi ne ya sanya hannu ne saboda shi ne jagoransu shi ne shugabansu amma mu da malamanmu kun yadda da shugabannin mace wurin wankan gawa kun yadda da shugabannin mace in za a ba da sallah kun yadda da shugabannin mace in za a rabon gado amma in wani alheri ya samu a wannan ba shugabanni mace ba mu jayi ba ba kayan malamai na ba in yi wani alheri ya samu sai a ce a'a ke ji wa da ka wani ka kaɗi ka kaɗi haka halawai mi halar a cikin wani abu da ka bashi ke haba ko ba haka nan yi nan duk da wasu abubuwa mun kawo wasu mutane masu girma da mukami ya muna musu ran su ce kai wallahi wadancin ga yayi yawa wallahi wadancin ga yayi yawa haba kawai ba malami ba yanzu malam gero da muke ji ana ce mawai babban baɗe na babban baɗin gidanku ya je ya bambanci gidanku ya ce ku baya gero ko ku baya dawa babban bada addini ko addini ne ka bukatar wani abu masallacinku ya kwari yana bukatar ruhi sai ya ambace ya sakal suna musu manyan mutane ya ce kukun kai lancin ɗin masallacin ga kukuka taimaki addini karan wari ina wani ina wani wata ce a ah, yan gama ya zama bambadanci to da hankali mutanen ga da ya ka kiran sunan son ya kai ya jawo hankalin su to su taimaki addinin ga ba su taimakai ba jama'a amma mutane sai su kama aiban shi da ire-iren shi ana cewa ai malamai yanzu sun zama bambadawa lalurorin gina ba ba ku da labarin ne kamar ruwa gidajen in ku akwai cikin ku in jiya dunnan cikin ku akwai da sassan mu malama ne da ke sani in eh, tambaya jama'a akwai wanda ya san sirri akwai kaza gidana ko babu wa abir lahiya gidana akwai kula da wannan kwamiti ku gaya min kwamitin da kuke makarantar ga me bincika gidana akwai abinci ko babu ko mai bincika gida bala arab akwai abinci ko babu ko mai bincikar eh, abin nan yaran mu wa abir lahiya cikin yaran mu wa akwai ta asibiti wa akaza shi da yankun jiya sai dai ku gane mu wurin gamanto da daɗi da ciwo muna gabatar da lalurorin ba wanda ya sani amma kuma in za a yi muna kazan lawa da cin mutunci da wasu cikinku ake haɗa baki da cikinku cikin ɗalibai da su ake ba na yin kudin bawai amma da wasu ɗalibai aka Allah ya samu dace yake cewa hatta yabda a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya wara fa yada'a yadahu manzo Allah ya aza hannunai sannan mu ma ba aza hannunmu wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'ama wata rana cin abinci tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faja'at jariyatu sai ga wata yarinya ta zo wata ku yanga. ka annaha tudfa kamar tun kudo ta ankai eh tun kudo ta shi ɗan ya tuno ta ka annaha tudfa fa zahabat, sai tastahi litaza yadaha fi da'ab ta aza hannunta cikin abinci ba tare da ta yi bismillah ba fa aka da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biyar sai manzo Allah ya cike hannunta sun maja a arabiyyu sai ga wani mutumin karkara ya zo ka annama yudfa shi ma kaman wanda an ka turo shi ma ya zura hannun sa cikin abinci fa aka da yi sai manzo Allah shi ma ya rike hannun cikin hannun saboda ne bai bismillah ba faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallam sai annabi tsira da amince Allah tabbata a gare shi yace inna shaytana yastahillu ta'ama lalle shaytan yana halartar da abinci Allah ya kurasmullahi alaihi abincin da ba'a yi bismillah gare shi ba duk abincin da ba a wa bismillah ba shi ɗan yana halatta shi ga kai ne yana halatta ma jama'a sai su ci wannan abinci mun gane ko sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam wa innahu ja'a bi hadhihi al-jariya iblis shi ya ingizo wannan kuyangar wannan yarinyar li yastahilla biha dan ya halatta mata abinci gidan fa akhadtu bi yadiha shi ya sani rike hannunta fa ja'a bi hadha al-arabi kuma shi yazo ya ingizo wannan balarabin kauye ko mutumin karkarar li yastahilla don ya halaka mai abincin nan namu fa akhastu bi yadihi sai na rike hannun shi wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda rayuwa za ta ga hannunsa inna yadahu fi yadi hannunai haka ne inna yadahu hannun shi iblisu fi yadi yana cikin hannuna ma a ya tare da hannunta to ina mai mafi wancan aljiri na shiga jikin mutum ko a ce an rike abin nan hannu sai a ce hannun aljani na an ka ko a ce an rike kai aljani na an ka sai mutum ce hmm, hmm, ina ana shirin karya kasar ga waya ce wai aljani na an ka eh aljani na an ka rike kwarai za a rike aljani hana mai zuwa kuwa ya ce to sakamin ta ya ta zai ka ce ko ina ba ka zuwa sai mun yi magana da akwai jiyojin da nan na galibi shaidannan aljani bincike na ilimi an ka gano nan ne santa santa ta aljannu sai aka rike wannan wurin kamar nan ga hannu jijiyar ga ta hannu da nan jiyojin kai yana amfani da su wajen cutar da mutane to da zarar an ka rike shi amfani in mai rukuya yana karatu sai ya rike su saboda amfani in yana karatu in ma akwai aljanan to aljanan bai zuwa ko ina sai ya yi magana da shi saboda akwai aljanan da ka sallama cikin gida kana a cewa ana yayi makka shi abbe dawa sai an gama karatu wani aljani sai ka ya ce to ni ba ni na kayan abin ba amma makwabci na na ya bar min gida na in fake mai ni shi ne to abin da na ka faɗa muku bai nan yanzu ya tafi makka ya tafi umara amma in kuna so ku ci gaba da karatu uwa sai na tahowa in uwa sai ta taho ku ce ta kawo shi uwa sai ɗaya ga jin maganarsa sai an ji to yanzu aljani ya faɗi magana ko yana iya haɗin gaskiya yana haɗin ƙarya kuma ƙarya ta yi gaskiya ta yawa to sai a ci gaba da karatu ana nan ana karatu kwatsam sai aka ji murya wata tsohuwa tana tafiya tana magyargyada tana abubuwa sai a ce wa'an nan ta ce to dan da ba kai ka ce in taro ba kai ka bide ne karatun ka na? ya hana min zama sai da nan sai da gaske na kina da yaro mai sunawa ne akwai wani yaro wanda aka ce wa Musa ko Aliyu ko Umaru danki ne eh da shi an kai kaza eh to ban sani ba kun san yara ba su jin magana to yanzu in kike zai zo ah, a dole nai? sai ce to ce sai ta ce to bare in kire shi sai da kyan a ci gaba da karatu sai ka ji shi wannan yaron da aka daɗa mara kunyar mara mutuncin cikin iskokin sai shi tabo da zuwa sai ware kirewa jakaza jakkaza dan kaza kaza dan kaza mun bai da mutunci kamar kuka san yanzu muna da yara kuna ganin yan daba da sauran su mara mutunci sai ya gama kere-kere ne alauta bai afa asibto annama kalakana ko abasa in ya ji zai halaka ya ce to tsaya don girman Allah ka tausaya min ka halaka ni ni aka so ta ce a'a ba a son komi ɗaya zaman ka bar sai a ci gaba a'a don Allah ku yi rai sai da daidaita da shi a yi abin da tattauna da za a yi ba tare da mai alkawalin wani jini ko wani abu ba a yi mai alkawali ya sauki alkawali tsakani ne da Allah ba da kai ba malam ya yi alkawali cewa kaza kaza to in ta sake kaza eh ka san matsala kaza matsala ka ce eh ranar don ma ganta kana eh ni ne ce to shikenan an yi ta da shi an daddala magana a ce sai an jima ta yakka kuma sai a ci gaba da karatu in an ci gaba da karatu aka ci gaba da karatu a tambaye ta dama ni matsalar ta gaji ta ce kaza na sai a ce kina jin matsalar ta ce ban ji to in ba ki ji tayi ta cikin daki dauko mana kaza yana yiwa yana sai ya labe cikin daki tana koma daki shi kwance kwana ya ture ta ya kuma dawo sai ai haka nan so nawa da shi kamar da kusan cikin mutane mu ma muna da waɗanda ba su da alƙawari su ma cikin aljannu akwai ire-iren su haka za a biya a samu a daidaita kuma rigima ba ta wa aljannu in kai mai rigima sai ku samu matsala yanzu in ka isko yan daba sun yi dabanci rashin kunya in ka ta kai musu hauka ba ku daidaita in ka bi su a hankali a ah, kai aliyu zo kai ba kai ne almajirin mala adamu ba sai ce kalama kallon ya kan gaskiya malam lalle malam da Allah ya hankuri wallahi a jannan da ni wallahi malam damun ban ina ta ma wani wuri sun hakira wallahi ban ma ya da kun ga tarbiyyar yaran mara da ɗabi'ar su haka aljanu suke duk irin halin da muke da shi shi masu da shi irin askin da kowa gani da aka yi duk su ma cikin su akwai masu wani yaro da ka gani ya makale mu wani aski guda kilomin dangi sai shi aljani ne na kayan askin kuma yan ba shi ba bai jin daɗi ga rayuwa ce da ya yi wannan askin ya zazzala wando ya take wando ya sage sai ya jirka yanzu kowa da zai yi shi Allah ya samu dace saboda haka wannan yana nuna mana tabbas aljani na shiga jikin mutum don yanzu ga yana manzan Allah ya ce hannunta hannuna yana kan hannunta yanzu magana gada da kai da haka duk wanda ka jina mutum aljini na ya shiga jikin mutum ko ba a magana da aljani ya jahilci matsalar shi a zaunar da shi a karanta mai in bai sani ba a karantar da shi ana yi Allah ya samu gani wa alaikum salam eh sai a yi musu bismillah sai a sa hannunsu ko yaro za a ba abin da sai a yi bismillah sai a ba shi eh, kuma a ci gaba da koya musu ana lakana musu bismillah ana lakana musu bismillah yadda kuka sa ana lakana ma mutum qur'ani ko alakana mai kalmar shahada haka za a bi alakana musu wannan kalma sai Allah ya samu dace a ladabi na biyu daga cikin ladubbancin abinci fa iza nasiya an yusammi fi awwalil akali falyaqul bismillah awwalihi wa akhirih idan mutum ya mance bai ambaci sunan Allah ba a farkon cin abinci ne sai ya ce bismillahi awwalihi wa akhiri faqad rawa tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito hadisi wa qala hasanun sahihun an aisha ta daga ummuna aisha Allah ya kara mata yadda qalat ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza akala ahadukum ta'aman annabi ya ce idan ɗayan ku zai ci abinci fal yaqul bismillah ya ce bismillah fa in nasiya fi awwalihi in ya mance bai ce bismillah farko wani ya kusa ce bismillah fi awwalihi wa akhirih wa fi riwayatin an aisha radiyallahu anha qalat daga ummuna aisha radiyallahu anhuma Allah shi yadda da aikin su da ita da babanta tace kanan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya kasance ya akulu ta'aman yana cin abinci fi sittatin min ashabi cikin mutane guda shidda daga cikin sahabbai yana cin abinci tare da mutum shidda faja a arabiyun sai ga wani balarabin kauye wani mutumin karkara ya zo fa aka lahu bi luqmatayn sai maza Allah mai loma biyu ya ba wannan mutumin karkara saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san cewa bai sallar da bincin abinci ba shi yasa bai ci abincin da shi ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sai da amince Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidan ya ce amma innahu law samma lakafaku to da aka ba loma ga biyu ana miƙa mai su bai bismillah ba ya ruga baki sai annabi ya ce kun ganai. da ya ambata sunan Allah lakaffaku da wannan abincin wallahi ku duka dinnan ku shirya abincin ga ya ishe ku loma gabi saboda ni Allah zai samu loma biyu albarka sai ta yi albarka ta yadda za ta yi kwadda shi yasa kun kaga duk inda kun ga dan haɗama abinci mai haɗama cin abinci ku bincika bai da shi Allah kaga mutum waye ci shi ya rantse da Allah yawan ga abinci yanzu in ma ana kawo mai wani iri ne a koma kawo mai ikwarar su ba kai ɗaya ka ci abinci ba tare da shi ɗan hukaci ya kwashe ya barka amma ya kamata mummuni abinci ɗan kaɗan ya ji ya wadatar da shi ɗan abinci ɗan kaɗan ya ji ya wadatar da shi amma wata malam ga wata irin tata ya an kai magana ah, shayarwa na kai to shayarwa ita ka sake ce wannan tasa abinci mugun hali ɗaya na mugun ci sai kayan mamaki wai ki sanyi wa zai kuma ki yi zaune zaune ya sanyi shi ba tare da bisimillah ya kuma kawo horo-horo da Allah ka ladabi na uku daga cikin ladubban abinci al'akalu bil yamini cin abinci da hannun dama imam musulmi ya ruwaito hadisi a cikin ingantaccen littafinsa annabi na Umar radiyallahu anhu ma daga abdullahi dan umar Allah shi yarda da su da mahaifinsa sai da aikin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala ya ce idza akala ahadukum falyakul bi yamini idan ɗayan ku zai ci abinci ya ci da hannunsa na dama wa idza shariba falyashrab bi yamini idan ɗayan ku zai sha ki sha da hannun dama fa inna shaytana ya'kulu bi shimalihi shaytan shi ke cin abinci da hannun hagu wa yashrabu bi shimalihi shi ke shan abin sha wato da hannun hagu ku shekaran jiya na je wani wuri na zaune sai wani mutum ina tuwa wani zauna kuwa yana rike da biredi a hannunsa na dama shayi a hannun hagu sai ce wai an ce ba a ce an ce ba a ce kun ga zungura ta na haifar magana haka shi sai ni kawo wabban shi tun da an ce ba a ce ci sai ka ci yan an jima dole ka sai zuwa ga dace eh ka ga mutum na cin abinci so bakwai sai ka ci sunsa so bakwai ko babu su wallahi so bakwai akwai mai cin abinci so bakwai wasu da ta sallar su bahaif sai ta ci ƙarye bakwai takwas sai ta koma ci kamin ta so islamiyya sai ta koma ci kamin a sa islamiyya halam halam ta kai da abinci wala sai ta ci abinci bakwai akwai wata an kace wala cikin dare sai ta tashi ƙarye goma na dare kuma bayan ta ci abinci da bangare ba zuwa isha'i sai ta tashi ta koma azawani wani irin mugun abu na wani la ya ko yasa ya ga mutum na irin wannan sai a ce wai kuwa da la ya lauki wani ko shi ɗai cike akwai wani mutum na nan garka wajen samanan wajen gidan aljihun sadan maliki in kun duba wannan wurin akwai wani mutum na nan altina aka ce mishi altina ya ce mini ka samo mini bula bula ɗaɗari wallahi da miyar buru wallahi in kai su yanzu mace altina kai su haka sun ba kai ɗaya hake ba ba kuna da ɗari ba ko ɗan ruwa a kama an talaka na kai ya ce kuma wallahi malam wallahi fara da ba su ne guda guda zan wa ina haɗi. sun gaba shi kai ke ba eh da nuna ta abinci tare da shi a mamaki akwai wani mutum da aka ce shi ma in ka ajiye mai hura kar maka lagu ya ajiye miki ni aka ce masa cin hura suna shayi to amma ai shi ko bai bismillah shi ko bismillah bai sani to da ba abin mamaki bane ran nan muna zaune sai wani ce kaga mutumin ka nace wallahi in ka kawo masa kyau mura yana shi nace a'a to abin mamaki na tun in zai bai bismillah abin mamaki ba Allah ya samu gani yake cewa a rawa muslimin fi sayi an iyas bin salama ibn akawa anna abahu haddathahu lalle ne ya bashi labari anna rajulan akala inda rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lalle wani mutum ya ci abinci wurin annabi sallallahu alaihi wasallama bi shimalihi da hannunsa na hagu fa qala sai annabi ya ce masa kul bi yaminika ka ci da hannunka na dama qala sai wannan mutum ya ce la astati'u bai iyawa yayi ma annabi gace ya mai baka magana ya ce na ƙinci da hannun dama bayin ƙala annabi ya ce to lasta ba a ta kada Allah ya baka iko ci da hannun dama fa ma mana abu babu abin da ya hana haici da hannun dama illa da kibiru sai girman kai ƙala mai rawaito hadisi ya ce fa ma rafa'aha ila fiye tun nan hannun nan ya sandare bai sake ɗaukar hannun nan ba zuwa ga baki ne hannun ya lalace a bar aiki shi sai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam izgili ko yi mahadisai ne izgili ko yana da rai ko bai da rai mutum na halaka ko yanzu mutum yawa hadisin manzan Allah izgili irin wannan bala'in na samu balle manzan Allah na da rai ne irin wannan ta faru ga mutum Allah ya samu dace ladabi na hudu al'akalu min janibin ladin yali mutum ya ci ta bangaren da take gabansa ففي الصحيحين عن عمر بن أبي سلمة قال يتي كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم na kasance ina yaro a cikin gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kana ta dishi fi sahafa hannuna ta kasance tana kai kawo cikin kwano ko ina bugawa ta fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi da ni ya gulamu sallallahu ya kai yaro ka ambaci sunan Allah wa kul bi yaminik wa kul mimma yali ka ci ta gabanka fa ma zalat tilka ni'mati ba'd mun karanta wannan kuma wannan na nuna mana jama'a cikin gida yara kanana su aka bari shigo gida yaro in yana iya bambancewa cikin gida ya san wagga doguwa ce wagga fara ce wagga gajera wagga kaza wagga mai kyau wagga mara kyau wagga kaza to a hana mai shiga gida kukan kuma ta ku ɗauki mataki da irin wannan kuma wasu lokuta kuna ta kawo yaren cikin gida akwai hauwar da ka wanke-wanke da almajirinta da wanki har girki akwai waɗanda ka yi da almajiransu almajiri shi ka kama mutu girki saboda Allah ina umarni me me ka'ida a ce almajiri shi zai azabi jikin eh wasu abubuwa son jikin ku ne matsala ku rage ma kan irin waɗannan abubuwa yaro shigo har cikin gida har fure gida akwai wani almajirin da an ka samu wai har murna aka wai ya iya wai uwar ɗaki ne ka faɗi cikin mata ta ce kun ga wallahi yaron kana bani mamaki a ce min wallahi hadda wanda aka asa gado ga ɗaki ya iya kenan hada shi hada gado shi kai mata saboda lalaci a shi haka da haka kuna ne da yare yan daudi kuna lalata su ko ana koya musu almajiri ya koya musu abubuwa babu daɗin ji yaran nan da suke aiki gidaje in sun kai to suna ba da labarin abin da kamar cikin gida a ce kai kaga wacce zaman da ta yi kai kaga wadda wacce ta fi kazanta kai kaga wadda wacce wallahi almajirai sai ka kama su suna ta hira gidaje irin abin da aka cikin gida ta haka sai ko in kama cikin sai ko san kama yaro karami in bai san ina gabas ba ina kudu ina arewa ana bari ne cikin gida amma yaro in dai ba ɗanku ba ne to in ya san kan shi a barbari yana kai kawo cikin gida duk aikin da za a bashi ta yi can bayan gida wajen gida ba cikin gida ba inda kuke amma haka za ku zo da zanen ki ga gaba kina wanki zane ya gwamce ki tashi gaban yaro ki daura zane ga abubuwa nan birjit na na sakin tsaraiki gaban yaro yana kallon sai yi kawai bai gani sai a ce wallahi yaron ga ya fara lalacewa tuwon lalata shi kekin lalata shi akwai hamma su koya mai almajirai tambada cikin gidaje ko kwanan baya wani almajiri ya zo yana faɗa malami ne abin da wani gida an kai mana ya ce cikin gidan nan wata mata wanci ta yi min kaza malam ta yi mina kaza ya ce to kaka koma zuwa gidan daga nan ma an ka hana mai zuwa bara ta lalata yaro Allah ya kare ladabi na biyar daga cikin ladubbancin abinci al'akalu min janibin ƙaf'afi wato ta abinci gehen wato bizan babban kwano ƙasa kwano abinci kwano da aka ci abinci awas daba ko akushi irin um, mazubin abincin da shi kuma za ka isko yana da ɗan wani riya kamar na akushi ya ce abu yaro ya rawaito hadisi da sarar da hassan عن عبد الله بن بصر رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قطعه Annabi ya kasance yana da wani katon can kwana abinci wanda aka ci abinci yuqalu laha garra ana ce wannan kwanon algarra'u ya hamiluha arba'atu rijalin mazaje hudu su ka ima su ɗaya ka iya ɗauka wannan kwanon mutum hudu majiya ƙarfi karta falamma abahau wa sajadu lokacin da hantsi yayi suka yi sallar duha utiya bi tilkal sai su zo da wannan kwanon cin abincin wa qad surida fiha an sa abinci cikin wannan kwanon an dauki abinci an sa ciki Faltafu alaiha sai su kiwaye wannan kwanon abincin falamma kasaru lokacin da suka yawaita jasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya na akan guwayensa fa qala a arabiyyi sai wani balarabin kawai yace ma hadhihi aljalsa manzo Allah irin wanda zama da kai wani irin zama ne kuma haka qala annabi sai annabi ce inna allaha ja'alani abdan karima zaman gare da ka gana ya tsugunan nan da ni gurfanin nan da ka gana yi godiya na nake wa Allah saboda ni Allah ya sanya ni bawa mai daraja kariman walan ya ji ni jabbaran alida bai sanya ni kangarare mai tsaurin kai ba sun makala rasulullah wato ana nuna nan manzo Allah irin zama na cin abinci zama na ladabi na girmamawa sai ta shi yasa yake mu mu ma haka kamata mu ladatar da yayan amma ga yaro na cin abinci shi yasa sai ga yaro dan karami ni wallahi yanzu zaka yaran gida na hada samu yaran abinci sai na yi mamaki sai wanga abinci yaro ya ci shi ya zai da shi yaro a rafka mai abinci kaga an dauka flat an samu yaro dan karamin abinci sai kai mamba saboda ko zama na ladabi na cin abinci na girmama abinci babu shi saboda yaron abincin gaban za ya gane amma mu da iyayenmu sai sun samu mai kan taki abincin sahi ba a baka shi to ni na sani sai mayawa goma ta to ba a baka guntun tuwanka sai kai mayawa bakwai tun da sahi don haka da kayan sallar su bayan in gana son ka ci guntun tuwanka da wuri ka ce ka dauki kwananka na kan taki ka cika kuma sai kaya mai tsoro cika kwarai sannan ka sahi kuma ka bar a yi sai ka ce wa da kai ashe da ɗaya ka sahi to wani lokaci tsakani da Allah saboda kuskure na yaro da kurciya ku sani takin nan sai ba ta yi ma'ajiye wata gona amma kuma asiri mutunuwa zai saboda bayan ka gama kanta imare ke yi na cizo zai ta yi je waya sai ya lisawa in ya lisawa bayan la'asar ne in ya lisawa gama ya haka za a kawo sai ce ina taki sai ka ce wace aka yi ce takin nan bai kai mayawa ku goma ba da haka duk gona da kasan ka kai shi sai ka sai ka kwashe shi ka kai gona kuma dole ka sai kai muna kuka muna tukuburu muna mi ashe duk kaunan mu na akai ana koya mana wahalar rayuwa ba don mun saba da wannan wahala ba da yanzu ba za mu iya ba eh eh eh ƙarfi to ai shi an daidai ai yaran da ka cin ɗansu yi, yaro ya wahala ya ci amma yaron da bai wahala ba cin ɗaya ya kai bai sanar rajin abinci saboda bai san wahalar fita ba Allah ya samu bayani saboda haka lalle ku yi tsaye yaran mu su saba da wahala kada a bari yaro bai saba da wahala yaro ya saba da wahala a koya mai wahala musamman ɗan namiji saboda nan gaba zai zama jagora na wasu in yaro bai saba da wahala ba sai ya girma bai iya wahala da kowa saboda shi bai saba da wahala ba to shine yake cewa sun maƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake masabansa kulu min hawalaiha ku ci wannan abincin ta sa wada uzir wataha ku bar tsakiya abincin yubarak fiha in kun bar tsakiya abincin za a samu ku albarka cikin abincin tun wayan kun san da iyayenmu duk da ba su karanta hadisin ba amma akwai wani abin da suka yi mana na kunne ko su ce mana ba a can tsakiyar abinci saboda ne yin suka ce mana wancan lokacin a ce nan na albarka ka shiga don haka duk da ya raka ce abinci ka ɗaya tsakiya sai a ce kai wani ɗan ka sanya albarka ku ci gehe sai a ce albarka tare sannan wancan lokacin sai a koya mana suɗin hannu albarka suɗin kwano albarka shanya miya albarka inda sun kai kuskure guda ce wani da suka yi abincin bara na da albarka sai an karbi kallon wai abin da aka ce muna muna yara wai da ka ci abincin gidanku gara ka sai ka yi bara wai wannan abinci na bara ya yi albarka a shi shi abin da albarka tun da na roko na tun da gidanku akwai tuwon da aka sai a ga mutum mu al'adar mata kawai ga gidan ga kada ubanka ga kada uwa kai ba maraye ba amma sai a ga mutum na bara in ya ci abinci wasu ya ci wannan kazanta-kazantar wasu na wai zai yi albarka wannan kuskure yanzu nan an wuce inda ma mutum zai da ya ɗauki ɗana ya kai makarantar allo inda aka zuwa wani gari an wuce wannan walla ku dai na kanku yadda duk wanda ya ji an ce za a ɗauka ɗane ko bai gidan ubanai wallahi ya hana yanzu galibi yaran nan bayan lalacewar tarbiyya babu abin da ka faruwa yaro ya dawo bai karatu in bayan ba bai zama dan Daudu. kar ku yadda sai bi ba wani in dai makaranta haka so ga makarantar malam musa fa kai nan kusa gare mu ga makarantar malam wani nan kai hitan zan tuwa nan gida yana an sa abinci shi ya kamata a yi amma ba wai a koya mai bara ba su waɗanda yanzu daga baran bitin ka zama saboda Allah yau in an ka ɗirka ruwan sama in ka ga wani yaro sai ka yi kuka da hawayenka sai ka yi kuka ka kalli da uwa ta wai ta shi ainihin makaranta ta ma ana zo mana da ƙananan yara kawai sai a ya zo da wani yaro nan karami wai da kawai malam san naka yaron ga dauke sai ce ina uwa ce eh to wallahi matsala mun ka samu da uwa ce shekara biyu yanzu uwa ce ba ta san ce to sai zuwa mai da uwa ce walla ta rike maka shi ni wallahi ban rike ma shi wallahi duk inda ka ga yara da aka yi makarantun nan allo galibin su uwayen su ba su cikin gida duk suna aka kai sai yaro ya kangare ya hinjire bai jin magana kowa sannan a dauka a ce a kai shi makarantar allo kuma galibi su malaman wa ba su bari yaran nan shiga gidansu akwai malam Yusuf ne almajirai ba duk almajiri da shiga gida ne ba sai tatattu an tace yan cikin gida amintattu wallahi dukkan kuskura an haka ma ga cikin gidan malam kada ka ta kare wallahi ba a shiga amma mu ga nan cikin gidajen mu in sun haka wani abu wani dallo dai wani mai sai su kama shuri ne ko ba wasu ne sai san tegar ka sai su dauki sannan wallahi cikin ladabin da suka musu in za su koma gida yaran nan sai an yi cikin ɗin jikakkowa kamar yanzu hutun sallah sai an ce kowa ka zikati to da sun ka gano sai yaran suna zuwa wani wuri su yi gina suna turba da kayayyaki in waya yaro ya ɗauko wani gida sai sai shi gina ya sa laila ya ɓoye a gite sai don da zai na gida ya ce sai ya ɗauki sai ya gane kuma waɗanda annan yankin augi ba a shakin jikunansu sai an taita sha ana zuwa tasha kowa ga mota za a shiga a ce ina jika kawo je a cikin wallahi in kun ga kayayyakin da aka dawo da su gidajensu sai kun yi mamaki na ce tumala ya za ku ce tumala a zamu in mun kabe da kayan ga inda uwayensu matsala kuma kayan ga in mun rike su matsala ya ce wallahi ku barbari suna shigan muku gida su da kansu ku hada amma mun suna maka aminta da su wai haddasa yaro kurya ɗakin shi kai miki buga fresh shi yi miki kaza shi yi miki kullun sobo shi yi miki kullin kaza ke yadda da shi ki bar shi share share wankin kwanna in wasu abubuwa in ya gama aikin da aka sa ya isa in ma an wani abu na hashin wuta ya fiye hasa miki wuta kawai in ta kama ya faɗa miki mama wuta ta kama ta yi zo ki gani sai ki zo ki to jami'in da ki tsaya kun ji mala da mai ce to min ma kai almajiri hashin wuta kuma gaskiya ne ba aiki ne bane ba aikin shi bane duk ya ce irin taku ta mata wata mata na faɗa mini shekaran jawa a walima ta mun kai ta ce na rantse da Allah mala mala inda ba dan a ce ka koma mace ba lalaci ne kai gare ka yanzu wallahi da na ce ina ma a ce mace kake ka mata ai sai kai kuka da hawayenka ta ce mu an mata mu mun ka sirrin mata in kana buɗa tambada da lalata ka isko ɗaya mace an gama ta ce wallahi malam wasu ‘yan kaɗan na adda dama dama mata kun ji a jama wata haka za ta zo ta yi zaune in ta yi zaune ko ina ba ta iya ɗagawa nan inda take zaune kushe daga nan take zaune ko baka ba ta yi ko mi da nan zaune ta ato a yi mace a gara makan lawo kuma sai ta faɗa da siya a ta jidali a yi ta wahala Allah ya mu dani mu muna yara iyayenmu abinda suka koya muna muna zuwa daji tare da su muka zuwa kawo su kawo mu kuma ya an kai da su aka kama noma sai dai aka kama noma saboda ƙaryansu bai kai damu muka lokacin nan sai su fito to a ci gaba sai su kuma suna gyaran shuka suna ɗan samu shuka ƙasa amma suna kallo da su aka yi to ku ko yanzu kun ce yaran da yake aikin su ku ba ku to ya shi za a daidaitawa Allah ya samu gane an gane wannan ko rawa imamu ahmad da sanadin sahihin kuma inda matsalar take ku masu wa'azin kun ki ku tona musu asiri na tambayi wata domin ta ce bari mala baka san in kai kaunar mata ba na rance da Allah in kawwa mata wa'azi na cin mutuncin su da tona musu asiri sai an ɗauki hotonka da nan har Abuja sai an tura ta whatsapp a ce ga makiran malama nan kun ji abin da suka faɗi wai ta yakin mutunci to amma da haka akwai masu yi akwai masu ƴan take masu faɗin gaskiya to amma kuma abin da ya kyau mai faɗa mutane gaskiya ya zama shi ma yana da kirki ba kana cewa mutane ci ka ba kai ba kai sai zan wa'azin ka bai tasiri sai zan kai ga ka gyara halinka musamman masu halayen ƙwarar cikin ku da cijawan cikin ku su taya tsaye su sa sanda su yi ta kakkaɓo mata sanda shi ne hukin su ba mu ba ku hili ku yi wa'azi a matsala ba mu hili mun ba ku amma ku faɗa mu matan nan abin da ya dace a faɗa musu Allah ya samu dace mun karanta wannan ko ce a Ali bin radiyallahu anuma. ko mun karanta shi eh rawa Imam Ahmad bi sanad sahih Ali bin Abbas radiyallahu anhu ma an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala annabi ce kulu fil qas'ati kutu kuci a cikin kwanon cin abinci min jawanibi hako ta gehensa wala ta'kulu min wasfiha kada ku tsakiya fa innal barakata tanzilu fi wasfiha albarka tana sauka ne tsakiya abinci yanzu akwai wata yariya je je gwada ta makaranta sai aka ba yara abinci sai da to yanzu in fara da cin abinci kwannan nan ki hada su wanke su wallahi magana gada nake gaya muku yanzu ga nan shiga makaranta kwannan nan na nan da zagwa da gwan abinci yanzu na nan na kyale su inda suke ina koma yare nan na shigowa makaranta sai in ja ke ta gaba in ce ga kwanan na ce ki wanke ba ki wanke ba dauki ki wanke kuma sai ki wanke tole tole tunda ba shi son mun sani akwai matsala yaran suna da matsala ba su son amma dai za a ɗau mataki ne za a ɗau mataki Allah ya taimake wa alaikum salam to eh shi da ka an ka dogara da shi amma in ba shi ba to ni na na da ke ga shi ma tsakiya ya zama tsakiyar abinci sai a ce ba a son a ce tsakiya kai sai dai a ce gaba da gini wannan shine duk dai madogara ta ko eh, Allah ya taimake na bakwai adamul akali mutasi'an wato rashin cin abinci a kishin gidi eh na da ko adamul akali mutasi'an rashin cin abinci wato a kishin gidi ko a dahi kuna bi rawal buhari fi sahihi an abi juhaifa radiyallahu anhu qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la akulu muttaki'a annabi ya ce ni dai ba ni cin abinci a dahi ba ni cin abinci a kishin gide shi nan sun yi ta fassara abin da ake kira dahi wa ikhtilifa fi sifatil ittika malamai sun yi saɓani game da siffar me ake ce ma ittika'i faqila wasu ka ce abinda aka ce ma ittika an ya tamakkara fil julusi lil akali mutum ya tabbata a cikin zama ne cikin cin abinci ala ayi sifatin kana akan kowace irin sifayi duk wata siffa da zaka yi ta gidawa to ana lisawa wata matsayin ittikali wakila suka ce an mila ala ahadi shiqai mutum ya ɗan karkace ga tsayin tsagin saboda guda biyu wakila suka ce an yi atabi da ala yadda ya lissura. mutum ya dogara a akan hannunsa na hagu min al'ar daga ƙasa da hake nan to a takaice dai duka dai ba a yi idan mutum zai ci abinci ana so a gan shi zaune haka da kyau sai ci abinci ba a sai sauya nan ko hidan saba to akwai wanda yan zai ci abinci sabawa haika wai ce wai wanga loko na haika samu in ya gama sa lomomi sai ya ce to wanga loko ya samu a kawo na wanga loko sai ya sake karkatawa haka kuma sai ce yanzu mara a da barayin Ka wannan duka ba tarbiyya ba ce na bakwai Allah ya ɗiba ba'aman kada mutum ya aibanta abinci shina daga cikin ladubbata abinci kada ka aibanta abinci me ake ce ma wa zamanci tafi sai ya aiba an abi hurairah ta radiyallahu anhu qala ya ma ma'aban nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman kan annabi bai taba aibanta abinci ba da dai a akalahu idan yana shawa ta sai ce wa illa in bai shawa sai taraka hu sai ya bashi to menene ake ce ma aibanta abinci eh me ake ce ma aibanta abinci yanzu dai a hadisi ya ce muna bai halatta mutum ya aibantawa imamun nawawi rahimahullahu cikin sharhi muslim yace qauluhu ma aba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu cewa manzo bai taba aibanta abinci ba da dai kana iztahahu shay'an akalahu in yana shawa abincin nan sai wani abu cikin shi ya ci wa in raka hu in bai so ya kyale shi min adabi da'amil muta'akkada wani yana daga cikin ladubbancin abinci mai kai. rashin aibanta abinci cikin ladubbanta abinci ya yi kowane ladabi ƙarfi ya ce wa aibar ba'a abinda ake ce ma aibanta abinci ka ƙauli kawai mutum ya ce ma laha ƙalilan mil sai ce ya ji gishiri ɗan kaɗan gishiri ya yau ba a cewa haka ba a kawo maka abinci to musamman ku mata in an ka ce kuna da abokan zama don ɗaya tasku wata ka kiran miji wani eh, don Allah sayo min kaza abincin da ka san wance ɗan yaji ta ta taba ka yaji kun tana son ta kare mazan hira ne da ka iji na son abincin kaga tun nan sai ce zuwa wurin ma'in duni ko nemi da ka'idar musulunci ba sai ke hudu wannan ba wani don Allah yana sa in za ka biyo ko da Allah wani kaɗan biyo min da kaza ba sai ke faɗi wata illa ba ba a cewa me ta yaji ta ji gishiri maji ya yi yawa kaza kaza ya yi tsami ta yi tsami ta yi yami duk ba a cewa haka to wani mai aibanta abinta da kanta wani ya ta aibanta abinta wanda ya aibanta abinta shi aibanta abinai da kai amma yanzu a gara maka kai a matsayinka na magidanci

bai kamata su ce maka me dai ko ni dai kaza kaza ba ba haka ki kyale shi dai ki aje mu in yana ci ya ci in bai ci ya bar maki aje shi ko babu wani magana ya zo ce me ya umhanin kaza duk da mun sani akwai sakarkaru wawayen mata dakaru akwai su dai su da galgala su ba mutane kuma su suna iya cewa waɗannan dakarun mata ko bai da daɗi su suna iya cewa kada suna ta abin abin su ai da zaran ki abinci cikin gida ke kowa ya bar miki ke koma ki gobe an haƙa ai ya saki ki gano ina matsalar saki amma Allah wata babu ruwanta wata kama ta kai ta kai ta sa aji wata kai wani wuri ta adana gobe in ba ta ga aiki ba sai ta ɗauko abinta bayan an kawo sai kuma ta ƙara haɗawa to a musulunci dai ba a aibanta abinci mu ma akwai masu yin haka don cikin mu maza in ya ji in ya ji mai babu ruwan ki kawo mai dai. in ya ji ya ji duk da na san ka tana irin ta masa maza wani namiji na rantse da Allah in ya ji ya ji cikin abinci ne wala sai dai ki ji ya ba ki biyar dan na wani ki san ya da miyar da kake ki kawo min ki zai abinci Wala sai dai ya ba ki biyar kawai in eh, mai in kin matsa a ƙara miki da wata ke ta Allah ya kare ba a keke sa a zafi ki zai amma tambayi wasu mata ki jiya wallah zai ta su biyu ke ta wani wani ƙwallon ke da kula to ce ko na unguwa ko na aka haka unguwa wasu mari aka unguwa ku mazajen unguwa ku shuko shi shuri suke da kula to ko shi daidai na kula ka kasai kula na ka shuri daidai in ga ga fito da kudin da kana shirin ka duk ba daidai na idan kana ɗaya ci ka ci in ba ka ci shi kenan in yanzu ta kasar zo ta cewa da laya ba ci ba kika ce kawai babu wannan eh ba a hakan da ke yan akwai gishiri ɗan ƙarorin ba ka ci gishiri ba ko a ba haka aka yi ba shi ke so jikiri ne a jira ki eh to ba kayan ta to Oho, a, to bi da aibanta a kai kai ta ko, ta ba haka da hadari, duk annabi ya hana. sai sai wance a ronin gishiri da ba su gishiri ba, a ba haka. ta ce wani zai ko duk dai ba ai diya da haka abinci ai mu maza a zama na adamu duk mun sani maza akwai masu yin abinci har da mu wata rana abinci nan na bashi mu sannan wani lalura yanzu a ce duk da rai mutum ya ɓaci in ya zo abinci wata rana da ya saba yi bai yi yana cikin ɓacin rai kamar karatu ne yanzu karatu na nan yana cikin wata damuwa irin yadda ya kamata ku gamsu da karatun nan zan yanki haka to duk wani aiki haka yake lokacin da kake cikin karsashinka ba ɗaya na busar da ba ka ciki amma don Allah mata muna kira gare ku ku ƙara mai da hankali ga kulawa da abincinku saboda ba abinci shi a babban abin da ya kamata a kula da shi saboda namiji ya wahala ya je ya buɗe abincin nan da kusa irin wahalar da ya ba ya kawo ya kamata a ce kun kula da shi eh to ban ga kowane irin abinci hmm. eh duk komina na namu sun ya kawo maka komina na na inda abinci na aka kawo ma a musulunci ba a son ka aibanta shi in wani ya karrama ka ya kawo maka shi ko ba ka ce ne sai dai ka rike abin ka in ka can gaba ka ba wani ba sai ka aibanta abinci wa alaikum assalam a wannan kwarai wai wata ce to ana ci abincin da ya daɗi kwarai eh, haka nan ma ya kamata namiji wata rana ɗaya miki liki kina zuwa sai ki dan duko kusa gare ni kina dukuwa sai ce wani da magana zai duk da yare na kusa na kasu jiya sai kike to gani ni ka ce sai wani da Allah ga yare na kalmawa kai ku dan eh, iyaka kasu jiya saboda wani yan yaro ya jiya kuma ni ke zai ka abincin ga baba ya ci ya daɗi abincin ga da baba sai yi eh amma yana daga cikin abinda kullum ake karantar da maza in kun kai abinci mun gaji ya daɗi mu haɗi ya daɗi kuna zan jin daɗi mace na jin daɗi a yaba abincinta irin wannan shi ka sa mace sai ta siyo magi na musamman nata gishirinsa na musamman mina na nata na musamman duk abin da ka ƙara abinci kai kai ni na ga wasu mata a karama kallawa man shanu sun fahimci mijin suna son man shanu ita wannan mata su ta siyo man shanu suna aji duk ran da a ranar aikinta in aka zo sai talaka wa mijin mun sha kuma ce ita ka samu har da cikin gida har da kansa ba ta samu kun ji wata wata basisa eh wata dubara na kan dubara mallakar miji ko yayi kuma sunna ta yi haka eh eh eh shi daga zuwa da a zai mun hakan a huta eh wata tsawon shi ɗaya ka zuwa ƙwarai ba kai kuka so ba da kawawu to in kuna son ka guda ya kai gashi inda mu yi karatu a fela da na su karatu hanyoyin mallakar miji guda goma sha biyu ba kuka ba ba malaman sun ai da mu a kawo ga wata formula mata sun ce gaskiya malam waka ta mana nauyi ba mu iya na ce ashe ba ku san kanmu ta ce ashe ku malamin mallakan maza wa ya gani na ce ah, to kuɗin da kuwa ka ce ma kayi da malaman tsibowa yi ne duk komi na ke ya kare eh i eh, wata ta ce akwai namijin da komi kai ne wallahi bai gani kayan to ya zama wani irin namiji da ya samu tsala wani akwai dan kurma ke gane akwai kurma wanda duk abin da ke mai nufin daɗi ko ya ji daɗi bai faɗi bai magana to ina yawanci na amma ya to garka mazauna yalle ne sai a ce wani wanda ake wala yau wani irin sure na wance wance na kwata wance ne amma bai faɗi kekin ji daɗi eh gaskiya da da Allah eh da maza da mata kowa na da gaskiya da mafiya galibin mata ba ku buha mata eh. cikin gari biya eh. da ta kyauta ma mace eh. Jiya da haka yi mata kokari hmm. to ba ta saba yaba ma su nuna ma abin da haka mata ka kyauta mata hmm. sai dai a ji juna wani hmm. amma ita ba ta sani da baki haka nan na maza biyar kimo wani biyar ki kyauta tabi in dai keta zai faɗa ma shi wanda ke kyauta tabi bai mm, sai dai ki biya wurin wasu suna faɗa masu cewa wanda tana da hali mai kyau mm. wanda zai faɗa ni wannan ɗabi'a ta da an tare a cikin sai kun sha hankuri eh. to Allah ya ba mu ikon kiyayewa mata sun yi mata Oki kina so ki mata sun yi zinzina ma maza. To gaskiya ne ba mu musu ke san ke mace jiki. Tunda mace shi yanki wa daga nan ba mu musu. Amma dai ni na tabbatar da akwai mazajen da ka yabawa. Dan wallahi akwai wani mutum da muke tare da shi. Yana faɗa mini ya ce wallahi malam ni ran da nake ban taɓa shiga cikin gida ba ni iskowanci ta ɓata fuskarta ta ɓata ranta. Kullum ni shiga gida duk yadda abu ya mata ciwo wallahi ba ka iya gane ya ka fuskarta ta yin kato cikin gida sai ta yi maka dariya to wata ma ito eh, ba ni ya faɗa min ba jiya wace suna faɗi waje ya ku maza ku ji tsoron Allah mata sun ce a waɗa muku ba ku a karatu ne katin ne yana aikai ko ina mata sun ce don Allah suna in sun kai muku alheri ku dinga yaba suna jin daɗi da Allah ba zai musu haka da Allah ya sa mu dace nan za mu tsaya a dina karanta daidai Allah shi ba mu dasa kurakurai Allah shi yi mana Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh